والصلاة والسلام على كمال الأحملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المؤلف رحمه الله الدعاء بدفء المكروه هل ينزع cikin wato bayanan da malai yake na abin da ya shafi hanyoyi na waraka ma'ana magunguna na cututtuka hala ya ambaci addu'a hala ya ce wa kazalika addu'a hakanan yin addu'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil maqlubi kuma ita addu'a tana ɗaya daga cikin mafi ƙarfin dalilai cikin tunkuɗe abinda ake kyama abinda ba a so da kuma samun abin nema abin bukata ya ce walakin ƙadiya ta kallaf asaruhu anhu amma ta iya yiwuwa abin da mutum ya yi addu'a ɗin ya zama tasirin addu'a ɗin ya yi jinkiri bai samu ba in ma ne ba fi hifi nafsi ko dai ya zama shi ɗin wanda yake addu'a ɗin yana da rauni a cikin karan kansa a addu'ar da yake fi an ya kuna du'a Allah yuhibbu Allah ko dai ya zama irin addu'ar da Allah madaukakin sarki bai so ne kamar misali ya zama addu'ar ta kunshi wani abu wanda yake mara kyau ne da Allah madaukakin sarki bai so to idan ya zama haka ne kuwa ta iya yiwuwa tasirin addu'an ba zai bayyana ba kamar misali wanda zai roƙi Allah maɗaukakin sarki da abin da yake mara kyau ne mummuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin cewa za a dinga amsa muku ɗayan ku matukar bai roki Allah Allah madaukakin sarki da abin da yake na sako bane shine bi an yakuna du'a'un la yuhibbuhu Allah lima fihi min al ah, duwan saboda wuce iyaka kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin cewa ku roki Allah madaukakin sarki wato <clears throat> tabarruan kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuma kuna masu sassauta muryoyinku domin Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka akwai al-i'tida'u fi du'a shine mutun ya wuce iyaka kamar misali abin da yake na addu'a din ya dinga zana abubuwan da yake so Allah madaukakin sarki ya mishi yana cewa abu kaza da kaza da kaza yake so ma'ana yana mai iyakancewa wa in ma li da'fil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah wa jam'iyyatihi alayhi waqtud du'a ko kuma ya zama zuciyar tana da rauni da rashin fuskantuwar ta ga Allah maɗaukakin sarki da tattaruwa gare shi yayin addu'a yana addu'ar amma ya shagartu da wani abu daban yana tunanin wani abu daban Fa fayakunu bi manzilatil qausir raqwi jiddan sai ya zama kaman baka ce wacce take tana da rauni sosai fa inna sahma yakhruju minhu khurujan da'ifan idan mutum yana da baka in ya sa kibiyarsa a tsakaninta in dai ta zama ta riga ta sake ko ka harba kibiyar ba za ta yi nisa ba za ta faɗi to don haka idan addu'a ya zama mutum yana da rauni a cikinta to ko da ya miƙa addu'ar ba za ta kai ko ina ba sai ta faɗi da haka ba za a ga tazirin addu'ar ba wa in ma li mani min ijaba ko kuma a samu wani abu da zai hana ma amsa addu'ar kwata-kwata akwai abubuwan da suke hana amsa addu'a in ma min aklil haram kamar cin dukiya ta haram wanda yana hana karban addu'a kamar yadda ya tabbata mazalla sallallahu alaihi ya ba da labarin hadisin wani mutum ko wanda ya daga hannunsa yana cewa ya rabi ya rabi amma ya ce wa mat'amuhu haram abincinsa haram don haka duk mai ta'amuli da haram zai dinga roƙo Allah madaukakin sarki Allah bai amsa masa addu'a qala wa rainu dhunubi ala al ko kuma ya zama zunubai sun riga sun yi wato asalin kanta a cikin zuciya zuciyar da ta zama mai yawan saban Allah ne Allah bai amsa mata kira wastila'ul ghaflati wash-shahwati wal-lahwi wa ghalabatiha 'alayha ko kuma ya zama rabkana da bin sha'awoyi na duniya da wasanni yaron jayi wannan zuciya كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة حديث يروي مسند أحمد مستدرك الحاكم shi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah madaukakin sarki kuna masu tabbaci masu sakankancewa cewa Allah ya amsa amma mutum ya roki Allah yana yana to kaga bai da tabbas abin da yake wanda yake bukata kuma Allah shine mafi wato wanda yake cancanta a a kyautata ta da shi amma duk sanda da yake roƙon Allah kuma yana san cewa abin nan da yake bukata man bukata ba za ta biya ba ma'ana ya sa zato mummuna ga Allah madaukakin sarki haka ba zai samu haka duk mai roƙon Allah madaukakin sarki yana Eh, yana mai tabbas cewa da maɗaukakin sarki ya amsa abin da yake rukunsa kuma da ya ce du'a'un gafi <clears throat> mai ce addu'ar wanda yake ma'ana ga falalle wanda yake mai rashin kulawa قال واعلموا ya الله لا يقبل a من kalbin غافل لله kuma ku sani cewa Allah bai karban addu'a daga cikin zuciya da take tsara kan kuma ta da wani abu daban na wani fahaza da wa'un nafi'un muzilun nidda don haka wannan abin mala ya ce da ya bayyana maka magani ne da yake gusar da cuta don haka idan mutum yana ganin yana cikin wani kunci da damuwa ko yana roƙon allah allah bai amsa mashi to ya koma ya bibiyi kansa waɗannan cututtuka kamar na mu'amala da haram na aikata zunubai to su ne suka mishi kanta ya zaman cewa allah bai karɓar addu'a sa ko ya roƙi allah قال ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته kuma ka sani cewa zuciya idan ta bar Allah madaukakin sarki tana wato wato raunata wannan tana raunata wato wannan karfin wa kadhalika haram haka nan cin haram yanzu yanda cin haram ya yawaita a wajen mutane basa ganin cewa wani abu to shi ma yuqilu quwwatahu wa yuqiquha yana raunata zuciya sannan kuma yana mayar da ita ba ta da ƙarfin komai kamar yanda yazo cikin sahihu muslim hadisin abu hurairah radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inna tayyib lalle Allah mai tsarki ne Allah tsarkakake yake la yaqbalu illa tayyiban Allah bai karban abu sai abin da yake mai tsarki da abin da yake kasanta ne Allah bai sansa. wa inna Allah amara al bima amara bihi Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi faqala yace ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga tsarkaka at-tayyib shine huwa da abin da Allah madaukakin sarki ya halatta shi huwa tayyib abu ne mai tsarki kuma ya zama an same shi ba ta hanya mara kyau ba domin Allah zai iya halatta abu kuma mutum ya same shi ta mummunan hanya to kaga ya zama khabith ke ya zama kazanta to Allah bai shi wa amalu saliha kuma ku yi aiki na kwarai dan haka koda ka ci daga abin da yake mai tsarki ne to sai ka hada da aiki kyakkyawa inni bima ta'maluna alim Allah ya ce lallai ni masani ne ba abin da yake buyan min daga cikin abin da kuke aikatawa wa kana yace ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah yace ya ku kula da gaskiya daga tsarkakan abin da muka azurta ku da shi kuma zakara rajula ai kuma zakara nabi sallallahu alaihi wa sallam qissata rajul sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labarin wani mutum wanda yuqilu safar yana tafiya ya zo daga tafiya mai tsayi sosai tafiya da nisa yi ash'ad mutumin nan gashin kanshi babu gyara shine ash'ad akbar kuma alamun tafiya duk ya bayyana a jikinsa yana cike da kura ya nuna dai ya yi wata tafiya mai wahala na nisa ya mutu ya daidai idan sama ya ɗaga hannayensa zuwa sama yana cewa ya rabbi ya ga wa yake roƙo Allah yake roƙo amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haram abin da yake ci haram ne wa malbasuhu haram abin da yake tufafin jikin sannan ya same shi ne ta hanya wacce take ta haram wa guddiya bil haram kuma ma'ana an ciyar da shi da abin da yake na haram ne mazala ce fa ana yustajabu lillahi wannan ta yaya za a amsa mashi da haka mutane da yawa ba sa la'akari da wannan ba sa kula da ya ci haram ya sa ya yi guzuri da haram ya ba wani haram kuma yana tunanin cewa zai roƙi Allah ya amsa mashi shi kuma yana cikin wahala domin abin da ya sa ya ambaci mutum mai tafiya a lokacin da muke je cikin halin tafiya lokaci ne da mutum yake ma'ana kusanta da Allah lokacin sarki lokaci ne da yake buƙatan taimako kuma sannan ya ɗaga hannunsa haka ladabi ne na addu'a mutum ya ɗaga hannu ai babban tsira shi ne wanda zai ɗaga hannunsa ya roƙi Allah ya ce ya Allah Allah ya ce an amsa ba a tsirin da ya wuce wani amma mutum ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya yi watsi da shi wannan ita ce babbar asara ko da a ce kuwa mutumin ya fi kowa ni'ima a duniya ya fi kowa jin daɗi amma ya ɗaga hannunsa ba a amsa masa ba wannan shi ne babban hasara babban tsira shine wanda zai roƙi allah allah ya amsa masa ƙara ba abdullahi ibn imami ahmad fi kitabi zuhri a bihi abdullahi dan Imam ahmad ya rawaito a cikin littafin zuhri na mahaifinsa Imam ahmad cewa saba bani isra'ila bala'un wani bala'i ya samu bani isra'ila fakharaju makhrajan sai suka fita can wajen gari don su roƙi Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu wannan bala'i fa'auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim an akhbirhum sai Allah ya wahayi ga annabinsu cewa ka ba su labari annahum takhrujuna ila as-sa'idi bi abdanin najisa wa tarfa'una ilayya akuffan safaktum biha ad-dima' وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولم تزدادوا مني إلا بعدا cewa wato wasu banu Isra'ila bayan bala'i ya auka musu sai suka fita farfajiya wajen gari don su roƙi Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce ma ka ba su labari yanzu kun fito wannan farfajiya alhalin jikunanku duka najasa ne ana kuna tare da najasa kuma kun ɗaga min hannuwanku alhalin hannuwan nan naku cuɗanye suke da jini na haram ana kun yi ɓanna sannan kun cika gidajenku da abubuwa na haram yanzu ne bayan na ya tsananta a kanku kuke tsammanin zan yayi muku da haka ba abin da wannan zai kare ku da ni sai nisanta wannan duk da yake asar ne na bani isra'ila gane ko wasu a takunansu ba ka da tabbaci a kansu amma limanin ya ambace shi da haka kaga abin da ya kunsa yana nuna cewa ta'amuli da haram da cin haram da mu'amala da abinda yake na saban Allah ne yana nisantar da bawa ga Allah maɗaukakin sarki kuma yana hana Allah maɗaukakin sarki ya amsa da bawa a duhoyinsa wa abu dhar ne jundun ibn junada radiyallahu anhu ya yakfi min ad-du'a ma'an bir ma fi at-ta'am min al Ya yace ai ita addu'a abin da yake wadatar da ita shine biyayya ga Allah da tsarkake zuciya ga Allah kamar yadda gishiri idan babu shi abinci bai daɗi to haka nan fa addu'a idan babu biyayya ga Allah haka take salam take da haka addu'a neman abu a wajen Allah maɗaukakin sarki sai ka zama mutum na kwarai sai ka zama kuma zuciyarka ta tsarkaka sai ya zama kuma ta'amulinka da Allah maɗaukakin sarki mai kyau tsakaninka da mutane kuma ka kyautata mu'amalarka ne in karo roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah zai amsa maka kuma Allah zai biya ma bukatunka yanzu mutane da yawa da za ka ga suna cikin damuwa suna cikin kunci za su gaya ma cewa su suna damuwa don haka suna tarukon Allah amma har yanzu damuwa ba ta yaye ba to sai su koma su duba yaya alaƙa su da Allah take yaya alaƙa su da umarnin Allah madaukakin sarki yake to wannan ne zai da ma'ana dalilin da yasa addu'a su take wato asalin jinkiri zai sa kuma za su ci gaba da zama a cikin wannan kunci har sai lokacin da suka canza. kuma Allah bai canja bai canjawa har sai mutane sun canja kawunansu inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja mutane har sai sun canja abin da ke cikin su haka wani zai dade yana cikin wahala kuma matsalar a gare shi daga wajen shi ne matsalar take qala fasal addu'a min anfa'il adwiya addu'a tana daga cikin magunguna da suka fi kowane magani amfani yanzu ka ɗauki mutum da ya samu wata rashin lafiya a cikinsa ya ɗauka cewa shi ba zai roƙi Allah ba magunguna da zai nema su sun isar masa kaga wannan zai iya shekaru da yawa cikin wannan magungunan ba su biya masa bukata ba addu'a kuwa ta yi ce kana roƙon Allah madaukakin sarki biya ma bukata ka da ita saboda haka malai ce addu'a ita ce mafi amfanin maguna gaba daya magani yana da nashi amfani din amma bai kai tamkar ka roƙi Allah madaukakin sarki ba shi yasa Allah yake fushi da bawan da bai sa? kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarni ma da bayi cewa su roƙi shi domin ku Allah yana da abin da zai ba bayinsa yake wa du'a min anfa'il adwiya wa huwa adubul bala ita addu'a ita ce mafi amfanin magunguna kuma ita addu'a abokiyar gaban bala'i domin duk sanda bala'i ya zonde za ka koma ka roƙi Allah Allah zai yi ya kwabu addu'a tana tunkuɗe bala'i wa yu'aliju kuma yana maganin bala'i wa da mu kuma yana ma hana bala'i ya sauka ba ka ganin mutanen annabi musa lokacin da Allah zai musu azaba suka koma suka mayar da kansu ga Allah da zuciya tsarkakakkiya suka roƙi Allah Allah ya yi musu Allah ce falaula kana falaula kana qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhaba khizy fil hayati dunya ومتعناهم إليه suka koma suka roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya yi musu suka yi addu'a suka koma da wani sai Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu wannan abu Allah ya ƙi halakar da su wayar kwakwakwa kuma ita addu'a ma tana ɗauke bala'i gaba ɗayansa an yi hafifuhu idan nazar ko kuma tana sassauta bala'in in ya sauka ba zai zama ya tsananta ba wa huwa silahul mu'min ita ce makamin mu'min kamar yadda ya zo cikin a sahih na hakim hadisin aliyu dan abi talib an anhu yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a silahul mu'min addu'a ita ce makamin mu'mini wa din ita ce ginshikin addini wa nuru samawati wal ardi ita haske na sama da ƙasa so nawa abin yake samun mutum ya yi addu'a wani sai dai ya yi kuka wani sai dai ya kai damuwarsa wajen wani ya manta da Allah maɗaukakin sarki wanda shine mai yayi haka da zarar wani abu ya fara samun ka farko wanda ya fara kamata ka fara kaima shine Allah maɗaukakin sarki domin shine mahaliccin kuma shine annabi ubbar Allah shi ne mai kawo amfani shi ne mai ɗauke cuta idan Allah ya kawo amfani ba wanda ya isa ya haɗa cuta da wannan amfani idan Allah kuma ya sanya damuwa ba wanda ya isa ya yi ta sai shi Allah mahaukacin sarki Allah ya ce an amman yujibul muqtara da da'ahu wa ya as-su' wa ya ji yaj'alukum khulafa'a fil a fa ilahum ma Allah wa yake dauke wato kunci yake amsa ma wanda yake cikin halin kunci yayin da ya kira shi kuma yake yayi damuwa wa ku su'a kuma ya sanya ku magada ƙasa wa ya ja'ala kum khulafa fil a ilahun ma Allah ko na abun kira tare da Allah ko abun bauta tare da Allah babu ana yake da du'a ma al bala'i maqamat akwai wasu ma'ana matsayi da ya shafi addu'a tsakaninta da bala'i akwai matakai-matakai na addu'a da bala'i na farko an ya kuna akuwa minan bala'i da ya faru ko ne addu'an nan ta zama ƙarfin addu'a da yadda shi ne addu'ar ya koma da Allah ya roƙi Allah ya zama ƙarfinta ya fi bala'i don haka ko da bala'in ya zo sai addu'ar ta kuɗi shi shi wannan bala'in ba zai iya tunkara wannan addu'a ba wannan matsayi na farko ce ma'ana addu'a ta yana iya kun ƙarfin bala'in da zai samu bawa da haka ko da bala'in ya zo ba zai samu bawa kamar misali annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka kulla mashi makinci aka ce za a halakar da shi aka sa shi a cikin igiya aka harba shi zai fada wuta ko addu'ar da ta yi ta zuwa nan bala'i ko ba ta kuje ba ta tun kuje wace hasbi Allahu wa ni'mal wakil kulna ya na rukuni barkan wa salamun ala ibrahim sai zama na wanda da ya same shi saboda ne saboda karfin addu'ar ya ci karfin bala'i da zai same shi ta haka wannan bala'in ba zai iya tunkararsa ba na biyu an yakuna adhafu min albala'i fa yaqwa alayhi albala sai ya zama addu'ar tana da rauni bata kai ƙarfin bala'in da zai samu bawa ba fa yusabu bihi al'aql sai wannan bala'in ya samu bawa amma kuma zai zo masa da sauki walakin qad yukhaffifuhu sai Allah ya sassauta wannan abu wa in kana da'ifa ko da ce yana da rawa, na uku shine an ya taqawa ma wa yanda kullu wahid minhum masabi da bala'in da addu'ar sai ta karawa da juna ma'ana karfin su ya zama daya Da karfin bala'i da karfin addu'a ai ta karawa Ana yi shauka zawon fatin fi sahihi min hadithi Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yughni hadaru min qadar wai kiyayewa da taka tsantsan baya hana kaddara ta auku gaba haka wani ce ta taka tsantsan kar wani abu da Allah ya rubuta zai same shi ya same shi ya dinga kiyayewa to wannan bai hana bai tunkuɗe kaddara ba kamar Allah ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya riga ya hukunta abu duk abin da Allah ya hukunta zai samu bawa ba ne hana shi aukuwa da haka wani taka tsantsan wani kiyayewa bai hana kaddara ta samu bawa wadda'a'u amma ita addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani akan abin da yazo da abin da bai zo ba har kana roƙon Allah maɗaukakin sarki wani abu da zai same ka sai Allah ya tunkuɗe shi bai ma zo ba sai Allah ya tunkuɗe shi ko kuma in ya zo nan Allah yana shi aukuwa saboda addu'a wa innal bala'a la yanzilu kuma bala'i yakan sauka fa yalqahu du'a sai ya cikaro da addu'a fa ya'tani jani ila yawmin qiyamah haka za su ta gogawa zuwa tashin alqiyama وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل shawara tana tasiri ga abin da ya auku da sai sauko da abin da kuma mare so ba sai ya ce fa alaikum lahi bi du'a ya ku bayan Allah ana muku horo ku yi riko da addu'a da haka addu'a da yawa mutane sun yi sakaci da ita wani ma yana nan yana cikin damuwar shi ya san damuwar da yake ci, amma ya ce sai wani ya masa addu'a shi ba zai iya addu'a ba wannan rauni ne kai ka san damuwarka kai ka san abin da kake ciki me yasa ba za ka daga hannun ka roƙi Allah kana jin kunyar Allah ne ko kana jin tsoro shi Allah ba ka jin zarge cewa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a Allah na amsa kiran duk wanda ya kira shi kowa ya kira Allah maɗaukakin zarge Allah na amsa kira sai dai idan bai cika sharuɗan da ake bukata na addu'a amma inda har ya cika wannan sharuɗa Allah bai saba alƙawari inna allaha la yukhlifu al Allah sai ce mujibu da'wat da dai idza da'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku kira na zan amsa haka ka dai wanda ya kira Allah madaukakin zarki sai Allah ya amsa masa sai dai wanda bai kira Allah madaukakin sarki ba ko kuma ya kira shi tare da wadancan abubuwan da aka ambata na baya ya roƙi Allah amma kuma yana ta'amuli da haram ya roƙi Allah maɗaukakin sarki amma ya cuɗanyi da sabon Allah shi yasa a cikin addu'a ake buƙatar wasu abubuwa kafin mutum ya fara addu'a na farko sai ya wani kyakkyawan aiki idan shi mai laifi ne shi ne ya tuba tuba tana daga cikin mafi kyawun ayyuka don haka mutum ya tuba da zaran ya tuba Allah ce wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada haka nan kuma mutum ya zama bai hada Allah da wani Allah ce wa innal walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazmun duk wani ayyuka da bai ba sa aikata shi wannan in ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya amsa shi. wani abu ne da ya kamata bayi su sani dangane da addu'a Shi ne addu'a ɗayan abu uku ne ko dai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya amsa ma a take ya biya ma bukata wannan kuma falala ce da Allah yake ba wasu daga cikin bayansa yas'alu al'an zai roƙi Allah ya su take Allah ya amsa masa wanda wasu ke bantattun bayan Allah ko yanzu zai roƙi Allah maɗaukakin sarki yanzu na Allah zai amsa masa to wannan na farko ke na biyu ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya tunkuɗe wani mummunan abu da da zai same shi ma'ana wannan abin da ka roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ba zai baka shi ba amma zai mai ma gurbinsa da wani mummunan abu da da zai same ka Allah ya tunkuɗe ma wanda kila da an baka wani abun ba amfani bane gare ka ko kuma Allah madaukakin sarki ka roƙe shi din ya amsa maka amma ya jinkirta ba zai baka abin yanzu ba sai lokacin da kake da buƙatar shi zai amfane ka yanzu da kake roƙon abin ba zai amfane ka haka shine lokacin da bawa ya tashi a gaban Allah madaukakin sarki ya zo yana tsananin neman aiki na alkhairi kila aiki ɗaya ke nema ya cika ma'aunin shi ya shiga aljanna sai a ce to ai ga wasu addu'o'i da kai da a duniya ka nema Allah bai baka ba shi amma ta da shi a lokacin sai ba ya ce da ma duk abin da ya roƙa haka a kan shi da su to addu'a ɗayan abubuwa nan a ga shi a addu'a gaskiya ne amma ba kuma yadda mutane suke daukan cewa addu'a ba addu'a sai ka je ka samu wani kuma sai ya ce ka yi kaza sai ya sama wasu sharuɗa bayan ya ma addu'ar sai ka je ka yi sadakan jada da nuna ranar juma'a sai ka je ka yi kaza sai ka yi waye sai ka yi waye sai ka samu ko sai ka raba ma yara wannan duk ba a cikin sharuɗa haka gane ko yana daga cikin dai addu'a in za ka yi ta ka yi wani kyakkyawan aiki kamar tuba kamar kyautatawa gani ko kamar tsarkake allah maɗaukakin sarki da kuma ladubba da suke tsewa da addu'a kamar misali muke kasance cikin tsarki sannan muke kasance ya zaɓi lokaci daga lokuta waɗanda suke masu albarka kamar bayan sanda alfijin kamar bayan da asar kamar faruwar rana kamar tsakiyar dare kamar bayan sallolin farilla ke kebantar da kan shi da Allah maɗaukakin sarki sannan ya daga hannayensa sannan ya yi cikin yabo ga Allah maɗaukakin sarki sannan ya tabbatar da ƙasƙancinsa da ƙarantarsa da kuma cewa shi mai zunubi ne a wajen Allah sannan kuma ya yi yabo ga masu sallallahu alaihi wasallam da masa salati sannan ya gabatar da addu'o'insa sannan kuma da rashin katsewa ya yi tanaci a cikin addu'a kar ya da yi wa yana tunanin cewa ba zai samu ba to irin waɗannan an kiyaye su da izinin Allah Allah mai sarki zai amsa masa wannan addu'a قال وفيه أيضا من حديث ثوبان عن da صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ba abin da yake tunkuɗe kaddara sai addu'a wala yazidu fil amali illa al ba abin da yake ƙari a aiki sai biyayya wa inna rajula la yahrumu rizqa bil dhanbi yusibu kuma mutum ana iya haramta masa wani abu na arziki da zai samu saboda wani laifi da ya aikata ka iya zuwa kai ta neman wani abu Allah ya hana ka in ka je ka bibi kanka sai ka ga cewa shi da ka taɓa yin wani laifi to sai ka tuba kenan sai ka koma sai Allah kuma ya baka qala al-ilhahu fi du'a yin naciya a cikin addu'a mutum ya zamanto mai yawan naci yana daga cikin abin da ake nufi da naci a cikin addu'a mutum yayi tanana ta abin da yake roba Allah madaukakin sarki da shi yayi so daya yayi so biyu yayi so uku yayi so hudu ta tai ba tare da katsewa ba sai za ka ga wasu addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta kaza so ɗari wanda ya karanta kaza sau goma wanda ya kaza sau kaza naci ne a cikin addu'a kun gane ko wannan naci ne a cikin addu'a kuma mutum ya yi ta yin shi a kai babu karkantawa Ƙala, wa min a addu'a yana daga cikin magunguna mafi amfani al-ilhahu fi du'a naci a cikin addu'a Wani da yaro da na da bukata su da ga bai sami biyan bukata ba zai je kai shi ya haƙura ko abu ya ɗiba kauna da mai da Allah maɗaukakin sarki wani kuma za ka ga in ya sa abin sai ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi yana roƙon Allah maɗaukakin sarki to haka ake son ke zama mai addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam ranar ana za a yi washe garin yakin badar da suka tsaya da sahabbansa dukkanin sahabbai sun yi tafiya mai nisa da haka duk sun dausu sun kwanta duka sun yi bacci sai dai su da haka daga shi sai abubakar rabi yallahu anhu a inda aka mashi tanti abubakar rabi yallahu anhu ya ce ya ga manzala sallallahu alaihi wasallam kowa na bacci shi yana tsaye ya ɗaga hannunsa yana ta addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki ya cewa ya Allah madaukakin sarki idan waɗannan jama'ar suka halaka to ina tsoron ba za a bauta ma a duniya ƙasa ba ya daga hannu ya ta addu'a har sai da abubakar ya ce ya maza da sallah saboda sauwaka A ina ganin alƙawarin da Allah ya ma zai cika har mayafin shi na faɗuwa yana sa ɗaya hannun shi ya ɗauka ɗaya kuma yana sama to ka gaya mun kai wace bukata ce ta taɓa samun ka kai irin haka mutum ya kan zauna bayan na kula shi ke na azumi ranar litinin kada yana so a biya mishi da bukata a take ko ana masu Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ya sallah har kafafuwan su kumbure yana da wala wannan shine al-ilha na yana da naci da tsayawa da jajin cewa. Ranan arfa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayawan arfa tun da rana ta yi zawali aka haɗa sallah ya daga hannu yana addu'a bai bari ba sai da rana ta fara ya ɗaga hannunsa yana addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki kuma manzala sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da kake ganin kana buƙatar sa Allah madaukakin sarki ya bashi amma an ga masa zunubansa amma ko wani abu da zai aikata bai ba Allah ya ce ya dauke masa amma na addu'a ce ta girmama Allah da nuna godiya da Allah madaukakin sarki akan wannan abin da Allah ya masa to kai ka duba ni'ima guda nawa Allah ya maka guda nawa ka gode ma Allah a ciki yau wani yana nan ba shi da abin da zai ci kai kuma kana da abin da zaka ci har zuwa sati daya so nawa ka gode ma Allah kana nan kana cewa ai kai kana cikin damuwa wani yana nan ba yi da abin da zai ci kila da daddaren kai kuma kana da jiya zuwa sati daya ka ɗaga mun kai godiya ga Allah ko sanda zaka ci ka tuna da cewa ko wanda bai da wanda zai sa ka gode ma Allah sau nawa mutum yake cin abinci ya yi godiya ga Allah domin wannan cin abincin da kake abincin da kake cin sa ba dabara ka bane ba karfin ka sau nawa kake cin abinci ka tuna da cewa akwai wanda bai samu wannan abincin kuma ka gama ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hada wa razaqani min ghairi hawlin sau nawa kake ka sabon tufafi ka sanya ka gode ma Allah ka tuna cewa ni'ima ce ma akwai wanda ba yi wannan tufafi saboda haka dole sai baba ya zama ko mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai naci mai komewa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya zo cikin hadisin ibn majah da mamutul albani ya hassan wannan hadisin hadisi ne na abin hurairah radiyallahu anhu ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yas'alillah a alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi domin ko Allah yana da abin da zai bayar to me yasa ba za ka roƙe shi ba ka duk wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi eh, wani mawaƙi yake cewa eh, Allahu yarbaru in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaqdamu Allah yana fushi in ka bar roƙonsa shi kuma ɗan adam in ka roƙe shi zai fushi da kai yau kana zuwa ka ce wallahi yau na zo da wata damuwa ne zai iya ba amma a shigari ka zage da ce mutumin nan yana so ne yadda ne wani bankin sa to zai fara fushi amma Allah fakin sarki in za ka roƙe shi tun daga farkon rayuwarka har ƙarshe kana roƙon Allah yana ba da Allah ba zai gaza ba sai dai kai ka gaza Allah ba zai gaza ba kuma Allah yana da abin da zai bayar mutum kuma bai da abin da zai bayar. Allah ce ma inda kun ya mukalla wa ma inda zahi ba abin da ke wajen ku mai karewa ne abin da ke wajen Allah shi ke ba bai karewa ya tabbata cikin hadithi mai inganci na Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa inda a ce dukkanin aljanu da mutane za su taru a farfajiya guda ɗaya da mutanen farko har zuwa ƙarshe kowa yana roƙon Allah maɗaukacin sarki kuma Allah ya ba kowa abin da yake roƙon sannan wannan ba zai roƙi mulkin Allah da komai ba illa tamkar yadda za ka ɗauki ƙwayar allura ka tsoma ta a ruwa ka cire ka ga mai karye ma wannan ruwan Allah yana da arziki da bai da iyaka kuma Allah yana bayarwa ba tare da iyakance ma bawa ba yasa kana zaune zai kaga tashi dai wani Allah madaukakin sarki ya bashi arziki kai ta mamakin wai wace irin kasuwa yake ko da kuna kasuwa tare da shi kuwa irin kasuwancin ka ne irin na ka ce wani wace ni ba yake samu wannan arziki ne na Allah wa yu'ti man yasha Allah yana ba wanda ya so arziki wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wani zai kaga ka shekara 20 tun kafin yayi wayo kake neman kasuwancin ka yana tasowa sai ka da tashi ɗaya kuma ya tsane ka mana biyu yana da cikin kasuwannin nan ko zai ga wasu baki ne amma ga shi nan ma'ana baki ba su daɗe ba a cikin tanka sai ga sun zo sun dara wanda suka fi shekaru aru aru a ce wani arziki ne na Allah yana ba wanda ya so kuma ya hana wanda ya so kuma ba wai ya hana shi don cewa ni wajen shi ya kare ba ne a'a ya hana shi ne don ya jarraba shi ya ga cewa ya zai قال وفي صحيح الحاكم من حديث انس وانا حديث سند shi na da rauni an annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'jazu fi kada ku gaza da yin addu'a fa innahu la yahlaku ma addu'a ahad babu wani wanda zai halaka matakar yana cikin roƙon Allah yana addu'a hadisin ne yana da rauni sanadinsa قال وقد الأوزائي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء الله ينا kaunar masu naci cikin addu'a shi ma na hadisin sanadin shi na da rawa amma dai ana son naci a cikin addu'a in gane ko wa fi kitabi zuhdi lil ahmad an qatada qala qala tabi'i ne yake cewa ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashaba fa huwa yad'u ya rabbi ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla an yujiyahu yace ba na iya kwatanta misalin mu'mini da komai wajen roƙon shi da Allah illa misalin mutumin da ya fada cikin babban teku yana kan wani katako yana roƙo yana cewa ya rabbi ya rabbi yana mai tsammanin Allah ya tsirar da shi kuma Allah zai tsirar da shi aka wannan shine misalin mumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ko da igiyar takalmin ka ce ta tsinke roƙi Allah ka roƙi Allah igiyar takalmin ya ba komai ba ko ce in ita ce ka tsinke roƙi Allah madaukakin sarki ce Allah ya Allah madaukakin sarki kawo mun mafita a ciki to yanzu mu ba mu kai halin da za mu roƙi Allah mu ɗauki zama mu fita a cikin al'amuran mu saboda haka abubuwa da yawa mu muna ganin cewa kamar ko kuma mutane a wannan zamanin suna ganin cewa an ce a yi addu'a sai su ganin kamar ba za ka ba za ka wadata ta ko saboda saboda raunin kusanta su da Allah maɗaukakin sarki saboda karancin yaƙinin su da Allah duba sabon mazala sallallahu alaihi wasallama suna dogara da addu'a abubuwa da yawa kuma wannan bai cin karo da mutum ya tashi ya nemi wani abu kuma bai nuna cewa mutum kuma zai bar komai da komai ya koma ce shi addu'a zai kai an gane ko ma'ana mutum zai dinga hada dukkanin dalilai yana aiki da su tashi ka nemi arziki sannan ka roƙi Allah an gane ko kala faslun min afati du'a to daga cikin matsalolin da addu'a take samu abubuwan da suke kawo damuwa a cikin addu'a yace wa min al-afati allati tamna'u tartiba athar ad-du'a alayhi yana daga cikin abin da yake hana addu'a ta karbu a ga tasirinta na farko an yasta'jila al-abd bawa ya dinga gaggawa wa yastabti'u al-ijaba ya dinga ganin har yanzu ba a amsa masa ba wannan yana hana addu'a ta tasiri fayastahsira wa yada du'a haka sai sai ya kosa ce shi ya addu'a nan lallai ko ya je abu ya ya fara da addu'a ya ga dai abin da yake roƙo har yanzu bai zo ba haka shi ya gaza wannan shine isti'jar mala ce to misalin wannan huwa bi manzilati man badara badran aw garasa garsan faja'ala yata'ahadu huwa yasqihi falamma istabta akmalahu wa idrakahu taraka huwa ahmalahu sai mala ba mu misali da manu mutum ne yayi shuka da yayi shuka din nan sai yana ta kulawa da shukan nan yana ta bata ruwa yana jira ta cika ma'ana ta tsoro ta yi kyau ya kasa haƙuri ma'ana ya gajin haƙuri sai to shi shuka nan ba ya haƙura da ita sai dai na ba da kaga ba za ta ba za ta ba za ta tashi ba amma da ya ci gaba da ba da ruwan ya haƙura ba zai kai maka abin da yake so Ya ce wannan shine misalinsa ma ya wasu ɗin hadisi mai inganci sahihul bukhari hadisin abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne a ahadikum ma lam ajiye. za a dinga amsa ma ɗayan ku addu'a ma'ana Allah zai dinga amsa addu'ar ku matukar ba ku yi gaggawa ba sahabbai suka ce menene gaggawa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine bawa ya ce da autu fa lam yastajabni ni ina ta'addu'a har yanzu ba amsa min ba wanda ya zuwa ce aka maka wallahi ni ina da wata bukata na fi shekara 20 har yau ba ta riya wa ista'ajab yayi gaggawa ne malaman tafsiri suna cewa lokacin da Annabi Musa ya roƙi Allah madaukakin sarki yake cewa ya Allah madaukakin sarki waɗannan mutanen ga abin da suka aikata ma'ana banu a eh, fir'auna ke ce ya Allah ka halakar da su ce rabba nasrif ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu azabar al'alim haka nan mu masa addu'a mummuna Allah ka tsananta musu Allah ka halakar da su Allah ya ce qala qad ujibat kuma. Allah ce an amsa addu'a yanzu malaman tafsir suna cewa tsakanin da lokacin da annabi Musa ya wannan addu'a zuwa lokacin da Allah ya amsa mishi yadda ya dau tsawon shekara arba'in to kai ne kai da za a ce yanzu nan da kayan zuwa kuma ka ce kuma kana jira yi gaggawa wani abin za ka dauke shi yanzu tasirin za ka ga a gaba kuma shekaru masu yawa kila ma ka manta haka kar mutum ya zama mai gaggawa ce to ai na ta roƙo Allah har yau ban ban gajiya ba ta ya ne ko Allah ya amsa addu'a sai dai kawai bawa ya gajin abu a duk abin da ka roƙi Allah madaukakin sarki Allah yana amsa Allah yana amsa annabi Ibrahim ya roƙi Allah madaukakin sarki tsakanin annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya kididdige shekara in ka ce akwai shekara dubu ɗaya ba ba. amma lokacin da annabi ibrahim ya gina ɗakin allah ya roƙi allah maɗaukakin sarki wasu abubuwa kuma abubuwan ba su tabbata ba sai daga baya bayan zamanin ne ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana li yuqimus salah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayha warzuqhum min ath-thamarat ya Allah na tsugunar da iyalaina a cikin wani farko ƙasa da babu komai ba ruwa ba komai ya Allah ina roƙonka ka sanya su zama to masu tsayi da sani wannan tasirin da ake gani na tsayar da sallah a garin makka da addu'a na Ibrahim tasirin tun yaushe ya addu'a ya Allah ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su haka kowa ya zama tunanin shi kawai yana tunanin wannan wajen haka yana ta kasuwancin shi yana ta adashi yana tarawa yana so yau a ce ya je gabas ko fajal idatan minan nas tahwi ilai kuhun minan thamarat Allah ka azurta su da ƴaƴan marmari wajen nan ba ruwa ba komai zuwa ne, amma sun wani kayan marmari har wanda babu anan zaka same shi a can saboda haka kaga wannan addu'a ce tun yau da lokacin da annabi ibrahim ya addu'a lokacin addu'a ta amsa ta zo ba lokacin ba sai aka zo zamani mai tsayi ko zamani mai tsayi aka dawo kaga kada mutum ya yi addu'a ya dinga gaggawa a cikinta sai yana gaggawa shi har yanzu bai ga dai abin nan da ya daɗe yana ta fama dai amma har yanzu abin bai zo ba kila abun ba a kanka zai zo ba ba a kan 'ya'yanka zai zo ba kila a kan jikokinka ta iya yiwuwa kuma abin ma da ka roƙa ma ya koma wani abu daban ma ba wannan abu kila wani abu ne daban to duka irin waɗannan abubuwa yana da kyau bawa ya san shi wa fi sabilil muslim anhu la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimi cewa bawa ba zai gushe ba ana amsa masa addu'a matukar bai roƙi Allah da abin da yake sako ba kuma matukar bai roƙi Allah da katse zumunci ba za a dinga amsa masa malam yasta'jil matukar bai gaggawa ba ana addu'a da katse zumunci yake ce Allah madaukakin sarki yanda dangin nan na suka sa na a gaba ya Allah madaukakin sarki kaman budin da ni ma zan samu damar da zan tattaka su Allah bai ya amsa ba ya Allah sun mayar da ni saniyar wada don haka Allah ka mun buɗin da zan nuna masa nima na kai wani na <laughs> ba zai wannan ba wannan ƙafi aka zahin ne katse zumunci ba a roƙon Allah da abin da yake laifi ko ba a yi ba kila sai suka ce ya rasulullah man istijal ya manzo Allah sallallahu alaihi ake nufi da gaggawa kale yace ya qulu qad autu wa qad da'awtu falam ara yustajaba Shi ni ina ta addu'a ina ta addu'a har yanzu dai addu'a nake amma dai Allah shiga ba ta kaga dai har yanzu dai ba abuwa ba su canja ba in zai zo ya ce wallahi na kasuwan nan dai ga ta nan muna ta ma sai addu'a amma har yanzu dai kasuwa ba ta canja ba to wannan ya kashe kansa domin ya nuna cewa ya kosa kuma Allah bai amsa mishi ba ce wallahi kasuwan nan gashi nan yau mun canje wannan mun koma wannan mun yi wannan ba abin da mun taba ba amma dai har yanzu dai ana ta ba ba samu biyan bukata to ai ba zai samu ba ba zai taba samu ba saboda ne ya riga ya kosa har ya kasa hakuri da al'amarin Allah wanda aka yanzu wasu wanda suke Allah madaukakin sarki ya musu buɗe ko cikin 'yan kasuwa ko wasu mani za ka samu iyayensu ba kowa bane ila addu'ar da iyayen sai ba akan sai ka ba akan waɗannan take ko wanda zai taro ma Allah ya mishi bude mishi kaza ya mishi kaza a lokacin in Allah ya mishi budin ba zai zama amfani a gare shi ba sai Allah ya jefa lokacin da bukatar shi take yayi rauni ya kare karfin sa ya kare yana bukatar da yawa sai Allah ya kaso mishi da wanda zai tallafe shi a lokacin sai ya zama hutu yake amma ba sa gane a yan adam shi ya so a ce shine yanzu kuma a ce shine din da yayi abin da za a ce shine ba domin inda zaka duba biyayya shi ga Allah da neman kusanci shi ga Allah da amsa kiran Allah sai kaga baya cikin ma na farko farko can ne zai yi saboda haka dole mutum sai ya zama mai kusanta da Allah mai dage ce zai ta addu'a ya ce ni ban ga an amsa mun ba fa yastahsil sai ce shi ya riga ya tsara ma ya bata lokacinsa inda zalika yayin nan wa yada addu'a sai ma ya ce kai shi ya dina ma addu'a وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل باوا بزي غشي cikin alkhairi ba matakar bai shiga cikin gaggawa ba kalu suka ce ya rasulullah kai bai yasta'jil ya bawa zai gaggawa kale yace ya qulu qadda au rabbi fa lam yastajib li ce ai na roki Allah bai amsa wannan gaggawa ne da haka kaga kenan wannan cuta ce maganin cutar shine ka daina gaggawa maganin cutar shine ka koma ka roƙi Allah ka sa ya kini a cikin zuciyarka in gane ko wannan ne abin da zai magance ma wannan cuta ta gaggawa in gane ko ita gaggawa ba ta zuwa da alkai duk inda muka yi gaggawa to ba ta zuwa masa da alkai sawa'un al'amari na rayuwa ne ko na addini gaggawa ba alkai haka ba a samun ke zaman tuni yawan gaggawa cikin al'amuransa masu magana suna cewa fi ajalatin dama cikin gaggawa zai ga samu akwai nadama ko wafi fi ta'anni salama cikin jinkiri kuma za ka samu aminci don da aka ba wani abu a gurguje a gurguje yanzu misali wannan masallacin da aka daɗe ana gida shi ko a aka da shi kamar watanni da suka ce kamar ba za a gama wani ya kan motsi na yayi wani iri don yayi wani iri inda an yi gaggawa lokacin da da su masu aikin da masu masallacin duk sai su jiga da kuma zuwa aikin da kyau amma da aka yi jinkiri ba ta yi da an sha matsin lamba ga 'yan kwamiti masallaci fa an bashi kawai an jara tuntuna ana tijira ana kawai ana tawaye shi nan aiki a taba a bari a taba a bari ko ba ma da aka yi jinkiri ba ka zuwa na zama lafiya ba an ga aiki yanzu kaga kowa ya kalle zai ce masha Allah aiki amma da ana ta tunanin ayi ayi a kama ne ba ila an fi shekara ana sallar juma'a ma'ana duk ko ina a yayi wani ma ya zo ya ce kai shi fa ya kasa gane wannan aikin me yasa ba za a gama shi ko sai ce me yasa ba za a gama aikin nan ba ana bi a hankali ita rayuwa haka ke binta a hankali a hankali duk wanda ya gaggawa a rayuwa sai ya yi nadama cikin gaggawarsa to haka na cikin addu'a cikin al'amari na addini ba a son sai zama to mai gaggawa mutum ya zama ne bi a hankali a hankali to da haka sai ya samu alkhairi to haka nan cikin addu'a ba a son mutum ya dinga yawan gaggawa kai shi fa yana so ne a cikin shekarar nan wannan abin da ya sa a gaban lalle na roƙon Allah sai ya samu wannan abu ba dole ba a ta yi wani ya gama samun abin ya gama samun abin kuma ajali zai yanke shi zai iya samu abin duka ya roƙi Allah ya waye sa Allah ya bashi kuma Allah ya dauke a gaggawa gaggawa zama babu amfani ke ko Allah ya gama bashi abin ya daura masa abin da zai cinye abin a kankanin lokaci ko Allah ya jeba masa wata musiba da za ta cinye abin ya gama sa yanzu da yawan ka samu mutane da suke shiga cikin damuwoyi da kunci musamman wanda ya shafi kamar ma'aikata shine gaggawa ne sai kaga masinja ne a ma'aikata amma yana so ya yi rayuwa irin ta daraktan ma'aikata kuma tsakaninsu ya kai tsakanin sama da ƙasa in daraktan ya fara gaya masa irin wahalar da ya sha da faɗi tashin da ya yi to shi bai irin ba amma yana masinja za ka ga yana so ya hau mota irin ta daraktan gaggawa ne ko yana so ya sa irin rigar da daraktan shi yake sakawa yana so a ce shi ma ma'aikaci ne mazinja ne ba amma yana gaggawa don haka dole duk wani abu da ake na cuwa-cuwa na menene sai ya bi shi yayi yau ya taɓo nan gobe a taɓa can ba a taɓa can a taɓa nan a taɓa nan a taɓa nan zai gaga ana so da sai an sai an abin nan to wannan gaggawa ne to duk wanda ya wannan gaggawa sai kaga ya shiga damuwa ka ba ya kare a bashi ko kuma ya zo ya kare a an kama shi ya ci kudin kaza ko ya karbi kudin wani ya yi kaza ko kuma ya yi wannan to duk a haka za ka yi gaggawa ne amma da zai ba a hankali yana masu janna yana tafiya yana tafiya a tsanan allah zai mashi guji har kai shi inda shi ma zai ga wasu sun zama jojinsa amma mutane ba su da akwai suna da gaggawa a haru ko mutum ya ga wani babban ɗan kasuwa da ya daɗe yana kasuwanci ya ce to shi yana so a yau ka sai ya kamo wani so yadda wani mai motocin nan guda ko ya haɗa motoci shi ma yana so sai ya haɗa motoci da haka karɓo bashi a can je ka karɓi tociyar wani ka danne ka ce ba kaza shi ma sai ya haɗa nashi ya tashi ya so sai ya kamo wani ba a samun abu haka cikin gaggawa wanda ya gaggauta to zai sama cikin nadama ba ka ko addu'a ne kake roƙon Allah madaukakin sarki ka roƙi Allah madaukakin sarki kana mai yaƙini kana mai ba Allah maɗaukakin sarki zaɓin cewa ya amsa maka kuma Allah zai biya ma buƙatar ka a duk lokacin da ya A hakan mutum ya zama ya yi gaggawa ya ce shi ya gaji da addu'a nan shi abu kaza ya yi yaƙi wa har yanzu shi har yanzu abin da yake nema zai ga gama mutum ya koma zargin Allah zai koma yana suka ga Allah yana zargin Allah ce to shi kuma ya yi wani abu ne ma shi abin da ya tashi ya kasa gane ko kuma ya kuma yana shirka da Allah yana ganin cewa wasu ne zai ce to ko shi dai ko dai an sa mishi hannu ko sai ga abin nashi ya ki tafiya daidai kuma in ya kuma zai ga damuwar a tattare da shi take baka wannan magani ne da aka samu gashi nan mafita ce mutum ya bar gaggawa to za mu tashi a fasari na gaba ma da ya ce lokutan amsa addu'a ana ko su lokuta masu albarka wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci ma annabawansa ma'ana da yawan kusantarsa a irin wannan lokutan domin za ga irin wannan lokutan ba mu ɗauke su wani abu ba ko kuma mun shagaltar da kanmu da wani abu daban kuma lokuta ne masu albarka yanzu kamar misali ana yin sallar alfijir kusan biyar da ishirin ko zuwa biyar da ishirin da biyar zuwa biyar da rabi wani da an gidan da sallar alfijir din nan allah allah yake koma gida ya buɗe rediyo ya ji labaran duniya in ka samu mutane a masallaci wanda za su fita daga masallaci bayan sallar alfijir in sun kai mutum goma to kila mutum shida a cikinsu suna gaggawa ne su je su ji mai duniya take ciki kila mutum uku a cikinsu suna gaggawan su fita su je neman biyan bukatar su ta kasuwa za su yi samu wani direba ne wani ɗan kasuwa ne Ta wa ka samu mutum ɗaya ne wanda zai je ya duba yaya iyalansa suke ciki ko me za a karya da shi wannan wani lokaci ne mai albarka amma na labaran nan za ka samu sun fi yawa za ka samu mutum ne zai zauna yana jin labarai kusan tsawon minti talatin amma ba zai iya karanta alkur'ani na minti uku ba wannan shi ne tafiya mutane da yawa ko zai kafa kunnen shi a rediyo ya ji labarai tsawon minti talata kuma labaran nan ba zai amfani shi ba don ba wani amfani da zai samu a ciki da na amfani zai samu a ciki za a ba shi daɗa zai yaye masa damuwa sani sai dai ƙara masa damuwa kan damuwa wani labarin ka ji ƙara ma damuwa zai akan damuwar da kake da ita to kaga lallai dole sai mun kiyaye kuma tunda abu ne na jan hankalin bayi da nisan tasar da su da Allah sai aka sa a daidai lokacin da yake lokaci ne mai Allah shi ne bayan sallar asar sai kuma aka sake sa wani labaran bayan sallar asar da an yi sallar asar zai ce ma ya kama jamus ya kama biyo ya kama ya ji labarin wani lokaci ne mai albarka wani kuma za a sama shi tsakanin magarba zuwa ishaki ta sa wani program da za ka kalla ko bayan sallar azhar ta haka ko da yaushe rayuwarmu ta zama an akwai waɗanda su suke tsara mana me za mu yi a rayuwarmu ba mu muke tsara mu su suna da a zaune aikin su su tsara ma ya za ka yi da rayuwarka a don su suka tsara ma ya za ka yi za ka ci labarai kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to akwai lokuta da suke masu albarka ma irin wannan lokutan sai kaga mutane ba sa ribatan su to da aka mala ya kawo lokuta na amsa addu'a suna nan da yawa wanda zai ambace su ko kuma zai ambaci wasu daga cikin su ko irin wannan lokaci lokaci ne mai tarin albarka wanda insha Allah idan mun ribaci wannan lokuta din muka koma ga Allah muka zama to masu roƙon Allah madaukakin sarki za mu samu biyan bukatu gane ko kuma abin da ya ke ta karfafa musamman magana addu'a shine ba a hana ka ce wani in yayi addu'a ya tuna da kai ba amma kada ka dogara ɗari bisa ɗari ka ce sai wani ne zai ma addu'a wani yana nuna cewa kai baka da baka da alaka mai kyau da Allah ke in gane ko shi da zai ma addu'a dan shi bai da bukata ne ko shi damuwa da kake in ka je wajen shi ma ka samu ya da damuwa da tafi taka Ka ka samu ya da damuwa da tafi taka to shi ya bai ma kansa ba ya yi makansa inda ce ya yi makansa shi kenan sai ka je shi ma zai iya ya yi ma to amma shi kanshi da ya ma makansa shi shi yana jira yake kai ma ka zo ka bashi shi yana da bukatar kake yana da bukata ka domin ka je ba kila ba zai samu wani biyan bukatarsa ba dole in za ka je sai ka rike wani abu sai ka je ka gabatar masa ka ga inda a ce shi bai da bukatar ka in gane ko da duk abin da ka kawo mishi bukata ba zai karba ba za ka kai mishi abu ne ya ce baya su kana kowa ya zai ajiye a gefen abin kana tashi zai koma ya biya bukata ya ma kila ya manta ma da ka zo wani magana addu'a ka ya ma manta da kai saboda shi yanzu bukatar shi ta biya shi addu'a shi yanzu Allah ya kado ka ne shi ne addu'a sa Allah ya kado irin ku shi ya rage yana bukatar shi ta biya kila shi ya yi yaqini da Allah cewa yana kado irin su kai kuma da baka da yaqini shikenan ka koma ka zama addu'a ka ba ta biya baka da to aka muna da Allah ma sai sarki ya tsare mana imani subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ta biyan bukata da shi wannan babu da yadda mutum ya yi in gane shi ne wato a tawassulu da amalin salih ke tawasuli da aiki amma ko wasu surori da mutane suke irin wannan wanda mafi kyau barin su shi ne kamar misali ah, mutum ya ɗauki makaranta alƙur'ani ya ce na da wata bukata so su dinga karanta masa wannan baya cikin tabarkin magabata gani ko baya cikin tabarkin magabata ko wasu yan kasuwa ce su ya ne na haka ajiya a ana alaran wani a yi ciniki da su ko don ciniki ya ke da su a yi ciniki da su a dai kira da kowane irin ruwa ce a ba su sadaka ko a yi ciniki da su almuhim da ya suka ranta al'urani su yi addu'a Allah ya dawo da ko ya sako wannan ai wannan baya cikin na bankin na gaba gane ko wannan ya saba da sunna gane ko sannan shi alqur'ani ba wai littafi ne kawai na mutum ya karanta shi ya roƙi Allah bukatarsa ba aka samu wani wanda zai sa a yi wannan ɗin a samu ya nisanci Allah ba shi kanshi bai karanta sannan za ka samu abubuwan da suke cin alƙur'ani na hani bai nisance su ba abinda qur'ani ya zo da shi ce a aikata bai yi su ba to haka za a ɗauki alqur'ani wani tsani ne kawai guda ɗaya na neman biyan wata bukata haka wannan yana cikin kaurace ma alqur'ani wannan hatsari ne babba ce mutum ya kaurace ma alqur'ani in gane ko amma mutum ya karanta alqur'ani ko ya yi azumi ko ya ba da sadakar wani abu na ciyarwa sannan bayan nan yayi gini akan cewa yana kuma Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa wannan babu da yake tawassali ne mai na aiki na kwaro kuma akwai mutane irin su da yawa eh, Allah ya siffanta mu'minai ya yi bayanin su da cewa eh, alladhina yaquluna rabbana na sami'na munadiyan munadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna to sun ji mai kira yana kira wato na ta Allah mahalicinsu ta haka ya kira su da kadai ta Allah kuma suka ce ba amanna mun ba da gaskiya sai suka ce to ya Allah wannan ba da gaskiya imanin da muka yi ina sun yi amfani da imaninsu sun yi kusancin Allah suka ce rabbana eh, fa amanna rabbana faghfir lana ya Allah to ka gafarta mana zunubanmu saboda imanin nan da muka yi wannan tawassuli ne wannan tawassuli ne haka na annabi ibrahim da annabi isma'il lokacin da suka gina ɗakin allah suka ɗaukaka shi allah shi wa idi ya rufu ibrahim al-awa'ida min al-bayt wa isma'il lokacin da suka ɗaukaka ɗakin allah sai suka ce rabbana taqabbal minna ma'ana wannan aikin da suka yi suka ce allah to ka karba sun yi tawassuli da wannan aiki. haka mutum yana yin aiki ko karatun Al-Qur'ani ko azumi ko wani aiki na ibada sannan ya ce Allah matsaukakin sarki ina roƙon ka ya mun bukata ka da ka da shi amma magana ta haro wasu ne ne ko su haro ko su karanta alƙur'ani ya eh, karanta alƙur'ani abu ne mai kyau ba ana shi ba abu ne mai kyau amma a yi shi da wata sura wani za ka ga sun ɗauka ne cewa duk a sai an mushi wani wani za ka ɗauka cewa a alƙur'anin ma wani ɓangare daban aka ɗauka ake ta ce ya sun ce yake zuwa mushi guda da daya da eh, ma za a san sauran qur'ani ba qur'ani ba an gane ko saboda haka shi alqur'ani a ɗauke shi cewa littafi ne na shirya gaba littafi ne kuma tsira gaba littafi ne wanda yake waraka ga dukkan cututtuka na fili da na koyi ma'ana na zuciya da na ciki kuma mu ɗauke shi cewa tafarkin Allah ne wanda yake kai mu zuwa ga samun tsira haka ya kamata mu ɗauki alƙur'ani mu ɗauke shi shine cewa kundi ne da yake gudanar da rayuwar mu gaba ɗayanta don kaka je kana roƙon Allah da Qur'ani kuma kana sabon abin da ke cikin Qur'ani abin sun yana mu'amala da ba amma ya zo ya cewa yana tawassuli da Qur'ani kuma Qur'ani ya hana ce riba la ta ahalla Allahu bai'a wa harama riba kuma Qur'ani Qur'ani ya hana zina zaka samu shi ne yake sa abin nan yana zina kuma qur'ani ya ce kar a yi zina kaga da samun shi yana saba ma qur'ani kuma yana nema a wajen A aka shi alqur'ani kar mu dauke shi cewa don akwai mutane da matsalarsu shi shine su sun al alqur'ani kawai za su karanta shi ne sanda suke da bukata lokacin da ba bukata ba ruwan shi da alqur'ani kuma ba haka yi shi alqur'ani karan karanta shi ne a matsayin ambato ne na Allah kuma neman kusanci ne shi haka ya kamata mu dauki alqur'ani shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawanci daga cikin su sai ka samu kowa yana da wani lokaci da ya dauka da wani bangare da ya dauka ke karanta na alqur'ani ya bambanta daga mutum zuwa mutum a cikin su akwai masu yin saukar alqur'ani fara akwai masu sauke alqur'ani sake maimaito da shi kwana biyar akwai masu yin kwana bakwai akwai masu sati biyu akwai masu wata daya mafi nisan su wanda zai ce ya dade bai karanta alqur'ani ba shine wanda ya zauje alqur'ani a kwana arba'in to mu ya muke da shi shi yasa ka ga Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar su ya sauke musu rayuwar su sun samu sauki cikin al'amuran su amma shi zaka ga damuwoyin mu da yanzu muke ciki da Allah bai yaye mata ba mu bi irin hanyar da su suka inda wani hanyar da suka fito za mu samu damar mu ma ke so da ka alqur'ani dole ya zama kana da kana da kwantar da shi kwantar na dindindin banda wanda kake karanta a cikin sarra yanzu na sani cewa kwantar ɗin mu da waya ta fi kwantar ɗin mu da alqur'ani sai yawa da yawa daga cikin mu contact mu da waya alaƙar mu da waya ta fi alaƙar mu da alqur'ani kuma wayannan ba shari'a ba ce abin da Qur'ani yake da ita wayannan ba ta da ko kaɗan daga cikin sa amma alaƙar mu da ita ta fi alaƙar mu da alƙur'ani yanda wasu mu suke buɗe waya suke buɗewa da su haka a ini ɗaya ya fi yanda suke buɗe alƙur'ani akwai wanda yana da waya daban-daban ma bai da alƙur'ani ko ɗaya a ɗakinsa a aljihun waya take ko ina yake da ita amma bai da alƙur'ani a aljihunsa bai da shi a motarsa bai da shi a shagonsa bai da shi a gidansa in ka gan shi da alƙur'ani ba masallaci ne kaga yana da kyau mu da rayuwar ko shi alƙur'ani ba duwan da ya bayyance shi ya rike shi wallahi ba abin da ya wuce shi babu wani abin da za ka yi ko da shi ne wuce alƙur'ani ba ta lallai dole ne mu koma gare shi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ruko da shi yana hana mu halaka yana hana da tabewa yana hana bata yace abubuwa guda biyu na barin matakar kun yi riko da su to ba za ku ba za ku tabe ba har abada ba waya ciki ko menene yace kitabun wa sunnati littafin Allah da kuma tabarki yau ina muke da su littafin Allah yana can muna kuma sai ga alƙur'ani a masallaci duk yayi ba saboda ba a ba ba a gida kuma za ka samu yana da duk wasu kayan adatu yana da tv yana da screen ya kai wajen 40 inches wanda za ka ya kai waye yana da duk abin da ake bukata ma ba ba ba akwai gidajen da babu Qur'ani a cikin su akwai kuma gidajen da akwai Qur'anin amma da shi da babu duk ne don ba a karanta shi aka dole sai mun koma mu wani kawo alal akalla ce a rana ɗaya ka buɗe alƙur'ani a rana ce ka buɗe shafi ɗaya ka karanta don ban lalacewa ka buɗe shafi ɗaya ka karanta da a sunan muke buɗawa inda za a kitse mai yanzu a rufe kogon masallacin a ce yau waya buɗe shafin alƙur'ani so ɗaya da wanda suka buɗe shafin waya so ɗaya yan shafin waya za su siya wa ba ma ba sai mana yi rantsuwar ba mu ma mun san haka ne ko da wanda ya buɗe waya da wanda ya buɗe alƙur'ani in za mu kasa masallacin nan masu buɗe waya sai sun kai kashi tara to me muke so mu zama dole rayuwar musulmi tana tafiya ne da alƙur'ani abinda Allah ya saukar mana na Musa to kana ganin akwai wani abu da ya bishi ne da akwai wani abu da ya bishi da shi ne Allah zai saukar masa amma Allah ya saukar mashi da wannan alƙur'ani haka dole ne sai mun koma gare shi gane ko wani lokacin kasala ne da shaidan zai ga mu dinga biya masa musan duniya mu ke zauna bayan sallar asuba minti nawa ne minti biyu zauna ka buɗe alƙur'ani karanta aya ne bayan sallar azhar buɗe alƙur'ani ka karanta aya ne aka samu a masallacin za a alƙur'ani a mai da shi kawai a cikin kwabaye in ka buɗe an karanta ɗalibai ne suka zo makaranta da zuwa masallaci amma babban shi ba ruwan shi da ƙur'ani in daga ƙur'ani yana alaƙa da shi to shi kenan kasuwar shi ta tsaya ce to ya kamata a karanta ya sun tsaba ka zafi ko a da Qur'ani so kaza ko nan alaka shi da Qur'ani amma ba zama yi da wata alaka da Qur'ani ɗan shi ma fi shi da alaka mai kyau da Qur'ani tunda shi zai je makaranta a to shi ba zai je makaranta ba a masallacin ba zai karanta ba a gidan ba zai karanta ba to yi a muke so kuma ku ce Allah madaukakin sarki zai saurare bayan mun kaulace ma da tawansa haka dole sai mu waiwayi kanmu sai mun gyara kawunan Allah Allah mutum ya bude ko da aya ɗaya ce dinga karanta ko aya ce alkhairi ne duk bakin da ka karanta kana da zada waya kuma an kai wasa duk budewa sai ka samu zunubi don sai gaga ga wannan da ba ka so ko in dai ka da waya sai ka ɗau zai fi da zai wahala ka bude waya so biyar baka ga abu mara kyau ba ta yi ka buɗe sau daya abu mai kyau ne ka bude sau biyu abu mai kyau ne to na uku ka bude wasu sai ka ga mara kyau in ka shiga facebook sai ka ga ashadu shi kana da tafiya ne yana da zarbi kana da tafiya kamar ruwa ne kana da shiga yana da zarbi to haka wannan abin ne kana da san shi yana da nitsar da kai da halakar da kai na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kurakurai maɗaukakin sarki kuma ya dace